Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanku da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Maryam Dauda. Sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku yau talata 17 ga watan Janairu na shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Maryam da kanin labarai. A jiya Litinin jami'an Ukraine sun faɗi cewa adadin mutanen da suka mutu sakamakon harin makamai masu linzamin da Rasha ta harba a kan wani bene a birnin Nipro ya kai akalla arba'in. Masu tsauran ra'ayin addinin Islama sun sace akalla mata hamsin a yankin arewacin hamadar Burkina Faso a makon jiya a cewar jami'an yankin. A ƙasar Congo kuma a jiya Litinin masu zafin kishin addinin Islama suka ɗauki alhakin kai wani harin bom a wata coci a gabashin ƙasar yayin da hukumomi suka ce adadin waɗanda harin na ranar Lahadi ya kashe ya kai akalla sha hudu. Kanin labaran kenan a cikin shirin namu ne za ku ji cewa 'yan jamhuriyar Nijar na ci gaba da kokawa kan karin kuɗin data da kamfanonin sadarwa na ƙasar suka yi mu in son samu ne gwamnati ya riba muna tattauna a gani yadda za a yi a ɗaukar mana mataki bisa wannan al'amari talakawa ne ake kowa ke ɗauka abu yana amfani da shi a kuma kuma a ce haka za a yi haka za a yi bayan nan kuma za ku ji cewa masana a najeriya sun yi kira ga masu kada ƙuri'a zaɓe mai zuwa da su zaɓi shugabanni na gari taɓarɓarewar shugabancin ta ki wani rashin samun shugabanci na gari shine duk janwo wannan amma da ka samu shugabanci na gari kowa iji ba a take masa haƙƙin nasa ba kowa iji ya fuskanta wata barazana shikenan za ka kira kowa kuma izo kuma ka sa kowa abin da kake so kuma yi mutane su zauna lami lafiya. kamar kowace ranar talata yau ma muna tafa da shirin tsaka mai wuya da aliyu mustapha sokwa take gabatarwa amma kafin nan sai ku gyara zama ku sha labaran duniya kashi na farko. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. A jiya Litinin jami'an Ukraine sun faɗi cewa adadin mutanen da suka mutu sakamakon harin makamai masu linzamin da rasha ta harba a kan wani bene a birnin Nipro ya kai akalla arba'in. Yayin da jami'an aikin ceto ke ci gaba da duba baraguzan gine-gine da fatan gano waɗanda suka tsira. Gwamnan yankin Nipro Proptex Valentin resnichenko ya bayyana a shafukan sada zumunta cewa harin ya jikkata mutane 75 kuma ba a san inda wasu su 30 suke ba. An dai iya ceto mutane 39. Masu aikin ceto sun yi amfani da cebur da manyan karahunan daga kaya don kwashe tarkace a jiya litinin. A hankali suka yi aikin suna fatan gano wasu da suka tsira. An kai harin ne a ranar Asabar da abin da rundunar sojan saman Ukraine ta bayyana a matsayin makami mai linzamin KH-22 da aka harba daga yankin Kursk na kasar Rasha. Jami'an sojan sun ce sojojin saman Ukraine sun harbo makamai masu linzami 21 daga cikin 33 da Rasha ta harba a ranar. Amma Ukraine ba ta da makamin kare makami mai linzamin KH-22. Masu tsatsauran ra'ayin addinin Islama sun sace akalla mata hamsin a yankin arewacin hamadar Burkina Faso a makon jiya a cewar jami'an yankin. An sace mutanen ne a ranakun 12 da 13 ga watan nan na Janairu a tazarar kilomita 15 daga birnin Arbinda da ke lardin Sum a cewar Laftanar Kanar Rudolf Sargo gwamnan yankin a wata sanarwa. An sace matan ne a lokacin da suka je wajen gari ɗibar 'ya'yan itacen jeji a cewarsa. Rikicin 'yan ta'adda da ke da alaƙa da alka'ida da ƙungiyar ISIS ya mamaye Burkina Faso, inda ya yi sanadiyar kisan dubban mutane wasu kimanin miliyan biyu kuma suka rasa matsugunansu a ƙasar da ke yammacin Afirka. Gazawar gwamnatocin da suka gabata na kawo ƙarshen rikicin ya haifar da ɓacin rai. ya kuma janyo juyin mulkin soja har sau biyu a shekarar 2022. A ƙasar Congo kuma a jiya Litinin masu zafin kishin addinin Islama suka ɗauki alhakin kai wani harin bam a wata coci a gabashin ƙasar. Yayin da hukumomi suka ce adadin waɗanda harin na ranar Lahadi ya kashi ya kai akalla sha hudu. Ƙungiyar ISIS da kafar yada labaranta ta Amak sun fitar da wata sanarwa mai cewa mayakan kungiyar sun dasa wani bom a cikin wata cocin pentecostal da ke kasindi suka kuma tada bom ɗin a lokacin da jama'a ke addu'o'i sojojin congo su sani cewa ci gaba da kai hare-haren da suke yi akan 'yan mujahidin ba zai kawo musu komai ba face asara da koma baya a cewar sanarwar kungiyar mayakan sun yi kirarin cewa bom ɗin ya kashe kristoci ashirin amma a jiya litinin hukumomin congo sun ce adadin waɗanda suka mutu ya kai sha hudu wasu akalla su 63 kuma suka jakata to kuna sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc an jima kaɗan maryam za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya amma kafin nan bari mu buɗe taskar rahotanninmu A jamhuriyar Nijar matakin ƙara kuɗin datar intanet ya haifar da damuwa wajen jama'a musamman masu amfani da yanar gizo wajen gudanar da harkokinsu na yau da kullum. Saboda haka sun yi kira ga kamfanin wayar tafi da gidanka da hukumar da ke sa ido a kan sha'anin wayar sadarwa su dubi wannan lamari da idan rahama. Wakilin murya Amurka a Yamai Sulan Mumuni Barma ya aiko mana ƙarin bayani. Kamar yadda kamfanonin wayar sadarwa suka sanar ta hanyar sakon text ɗin da suka aike wa masu amfani da layin wayar tafi da gidanka a farkon watan nan na Janairu, sabon farashin datar intanet ya fara aiki a ranar Lahadi 15 ga watan da muke ciki. inda aka lura da karin kashi hamsin zuwa saba'in daga cikin ɗari matakin da ya jefa dimbin mutane cikin halin zulumi ga wasu mazauna birnin yamai da na tuntuɓa kan wannan lamari tallaka da ke cikin taji yau Allah ya sa yana sami dan uwan shi da Amurka waya yana sauraron shi ta whatsapp dalilin internet kuma yau a zo a ce wannan internet an kara mata kashi nawa sama ɗari don haka za mu ɗiba shi a ya zan ya zan kamar kamar jini da tsoka saboda a yau internet ɗin in baka da ita zaka ji kawai cikin kanka da akwai wani abu wanda ya rage maka shugaban kungiyar rapdap ta matasa masu aiki da yanar gizo-gizo awal umaru ibrahim na da damuwa akan koma bayan da matakin zai haddasa wa harkokin matasa yau kun duba a ƙasar mu ta niger mutane kalilan ne suke iya kashe dala ɗari da ini kenan waga doka da an ka ƙara kudin na intanet za ta iya kawo cikas tunda wasu matasa suna unwani da yanar gizo-gizo don su yi sai da saidawa. Kusan komai na sha'anin karatu a yau musamman a jami'o'i kan gudana ne ta hanyar intanet sabili kenan ɗalibai ke korafi da ƙarin kuɗin data. Tun da yau duk wani ɗalibi da yake etude superior karatu mai zurfi za ka same shi yana yawan yin research akan abin da ya shafi karatun shi don haka wannan tsari bai mana ba ba abu bane da zai gyara mu sai ma ya maido mu baya mu in son samu ne gwamnati ya diba muna tattauna a gani yadda za a yi a ɗauko mana mataki biskan wannan al'amari talakawa ne ake kowa ke ɗauka abu yana amfani da shi a kuma kuma a ce haka za a yi haka za a yi kamfanonin wayar sadarwa a sakon text ɗin da suka tura wa jama'a sun danganta ƙarin farashin da abin da suka kira sabuwar dokar kayyade kuɗin intanet da hukumar zuba ido a kan sha'anin yanar gizo wato arcep ta kafa to sai dai wani jami'in ta malam tahiru masaudu ya nisantar da hukumar ta arcep da hannu a wannan lamari la loi 2018-45 euh, portant réglementation des communications électroniques au niger prescrit la liberté de fixation des tarifs par les opérateurs yana mai cewa dokar shekarar 2018 ta baiwa kamfanonin wayar sadarwa cikakken yancin kayyade farashi saboda haka babu hannun arcep a wannan kari abin da ya faru shine bincike ne da muka gudanar ya ba mu damar gano cewa kamfanonin waya na yawaita fakewa da tsarin bonus da nufin kiran kasuwa a yadda abin ya tsananta ba za a iya fayyace zahirin wailar da kamfanonin ke toyawa ba ballantana a san girman cinikin da suke samu sannan ba a san nawa ake tatsar masu amfani da waya ba idan aka ba su bonus shi yasa muka buƙaci su koma kan hanya amma babu inda arsef ta umarce su su tsawala farashi l'ARCEP n'a aucun pouvoir a fixer les tarifs publics à la place des opérateurs. Ganin yadda jama'a ta fusata a kan wannan batu har wasu kungiyoyi suka fara kira a kauracewa sayan data ya sa shugabannin hukumar ARCEP da na kamfanonin wayar sadarwa suka gudanar da taron gaugawa a jiya litinin inda a ƙarshe suka sanar cewa sun fahimci juna a bisa sharaɗin kowane kamfani ya sake duba tsarin farashin da ya bullo da shi. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. A gaida Sulamu mun barma da wannan rahoton. Ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogonmu na cewa karfe goma sha biyu da minti goma na dare. Ga Maryam ta dawo da labaran duniya kashi na biyu. Birnin Lima na cikin shirin fuskantar wata sabuwar zanga-zanga ta nuna adawa da gwamnatin shugabar kasar Peru Dina Boluarte yayin da dabban masu zanga-zanga suka fara yin gangami a babban birnin kasar biyo bayan makonnin da aka kwashe ana tashin hankali. masu zanga-zangar daga sassan kasar sun fara tafiya zuwa birnin lima a ƙarshen makon jiya a ƙoƙarinsu na ci gaba da yin matsin lamba a kan hukumomin ƙasar duk da cewa an ayyana dokar ta ɓaci don tabbatar da zaman lafiya akalla mutane 42 suka mutu a cikin makonni biyar ɗin da aka kwashe ana ɗauke ba daɗi tsakanin masu zanga-zangar da jami'an tsaro a cewar wani jami'in ƙungiyar kare haƙoƙin bil'adama na peru magoya bayan tsohon shugaba pedro castillo da aka tambake wanda aka kama ake kuma tuhuma da laifuffuka da yawa ciki har da yin tawaye bayan da ya yi kokarin rushe majalisar dokokin kasar a watan da ya gabata ya yi mulkin gaba gadi sun kafa shingaye a kan tituna da kone-kone sun kuma yi yunkurin afkawa tashoshin jiragen sama tare da yin gangamin jama'a da yawa. rundunar 'yan sandan kasar colombia ta sanar da kwace wasu tarin makamai ciki har da bindigogi da gurneti da bindiga mai sarrafa kanta mallakar 'yan tawayen kungiyar farc da ta rabu da yake 'yan tawayen estado mayo central dissidents sun yi watsi da yarjejeniyar zaman lafiyar da aka cimma a shekarar 2016 wadda kungiyar farc ta rattabawa hannu sun amince da wata yarjejeniyar tsagaita wuta da aka cimma a kwanan nan da gwamnatin shugaba gustavo petro mai barin gado wanda ya alkawarin yin sulhu da kungiyoyin 'yan bindiga na colombia an kwashe tarin makaman da suka hada da bindigogi 33 bindigar m60 mai sarrafa kanta gurneti da harsasai sama da dubu talatin da kuma kakin soja a cikin wasu motoci biyu da aka yi watsi da su a lardin narinio da ke kusa da yammacin colombia a gaida maryam dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na muryar amurka daga nan birnin washington dc Madalla yanzu kuma za mu leƙa Najeriya. Masana na bayyana cewa sai 'yan Najeriya a dukkan sassa sun yi zaɓe na gari ba tare da la'akari da wani bambanci ba ne za iya samun cin gajiyar arzikin ƙasar mai yawa. Bayanan masanan da masu sharhi na zuwa ne gabanin babban zaben Najeriya a ranar 25 ga watan gobe kamar yadda jadawalin hukumar zaɓe ya tsara. Daga Abuja ga rahoton da wakilin Nasiru Adamu Hikaya ya aiko mana. masanan na cewa duk matsalolin kasar da suka hada da na tsaro da kuncin tattalin arziki za su kawo ƙarshe idan masu zaɓe suka duba waɗanda suka cancanta kama daga mukaman zartarwa da na majalisa masanin kimiyyar siyasa na jami'ar abuja dr abubakar umar kari ya ce kama daga jam'iyyar apc mai mulki zuwa pdp mai adawa ba sa marmarin duk sauye-sauye da aka samu a dokar zaɓe da za ta iya yi musu barazanar samun nasara kamar yadda aka faro tun alif da da da tara casa'in tara. Tsoronsu shine wannan tsari dai da muke bi tun daga alif tara da casa'in tara na kacaniya da magudi har yanzu a ci gaba jam'iyyar apc ta ji tsoron cewa in ta bari aka yi wani gagarumin canji to kamar ta yi wa kanta sakiyar da ba ruwa ne wato kamar ta buɗe kofa ne ma 'yan adawa su kayar da ita ita ma jam'iyyar pdp an da take da karfi ta riga ta saba da wannan abu su suna ganin cewa gara a ci gaba da wannan tsarin saboda haka ba wai maganar buhari bane a maganar su kansu 'yan siyasa ne da bururukan da suke da da mukaman da suke so su tsaya da kuma mulkin da suke so su gaba da yin kane kane a kai. Shi ma masanin kimiyyar siyasa na jami'ar Bayero Dr. Sa'idu Ahmed Dukawa ya ce da zarar talakawa sun kauce son zuciya suka samu ɗaura jagorori nagari gari sun huta da kalubalen da yake ci yake cinyewa. Kwarai kuwa, ai komai farko yana da ƙarshe. Duk taɓarɓarewar shugabancin ce ta janwo wannan rashin samun shugabanci na gari. Shine duk janwo wannan amma da ka samu shugabanci na gari kowa iji ba a take masa haƙƙin nasa ba, kowa iji ya fuskantar wata barazana shikenan zaka kira kowa kuma izo kuma ka sa kowa abin da kake so kuma iya. mutane su zauna lami lafiya. Shugaban kwamitin amintattu na gamayyar kungiyoyin Arewa na Sura Ashir Sharif ya ce duk matsalolin da ke addabar Najeriya na bayan tabarbarewar tsaro ne da in an ɗau matakan da suka dace za a iya samun maslaha sauran matsalolin. A ce daga kowace lokal gamman a je a yi rukrutin mutum ɗari biyar biyar ko dubu ɗaya a ce jami'an tsaro ne za su kula da yankunan su an gama a maida su ƙarƙashin su da ya rage wannan harkar tarashin tsaro sosai sannan ana kallon yadda gwamnatin nan ta dinga zuwa ta dinga karɓo bashi da ba a taɓa ci ba tun da aka kafa Najeriya sannan aka waka dinga ɗora wa mutane haraji kala-kala a ƙasar nan kuɗaɗen ka kasa ganin su aikace kace ga sunan ga aikin da aka yi da su. A tabarun Dr. Kari gwamnoni sun mamaye karfin wannan zaɓe na 2023 kusan fiye da kowane lokaci da har kungiyoyi suke kafawa na cimma muradunsu. Sukan gwamnoni su sun yi kane-kane ne a siyasar jamhuriya ta hudu kusan ma za a iya cewa sun zama su ne kadangaren bakin sun kakkame jam'iyyun sai abin da suka ga dama suke so su yi. Wannan jamhuriya da ta hudu ita ta fi jan zare da samun shekaru ashirin da hudu in an ma kwatanta da ta farko da ta yi shekaru shida. Ta biyu ta yi shekaru hudu inda sojoji suka kifar da gwamnatin mariga Shehu Shagari. Babban hafsan rundunar sojan Najeriya Laki Rabo ya ce sojoji na mara baya ɗari bisa ɗari ga gwamnatin dimokuraɗiyya da hakan ke yi fargabar yin juyin mulki. Matukar 'yan siyasa suka gaza haɗa kai. Nasiru da Mailika murar Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Nasiru, yanzu kuma sai shirinmu na gaba. Saka mai wuya. Ai jam'iyyar PDP da jam'iyyar APC ba su da baki a Najeriya. Da jam'iyyar PDP da jam'iyyar APC ba za su isa su buɗe baki su yi magana ba. Saboda me? Saboda sun kai mu da gaba da wahala zuwa ga halaka. Crisis da Najeriya take ciki yanzu wa kawo shi. ai jami'u guda biyu nan ne eh ai shine ma babban abun takamata don jihar Buhari ce dan Buhari ai tambele suka yi ba wani abu suka yi ba eh, eh, eh, ita PRP tana so ta yi amfani da wannan tambelen da yayi da kuma yanda ya wurgar da jihar Katsina ya barta cikin tsananin masifa da yanda ya tsallake ya barta ya dawo bai ba gane ma me take ciki ba wasu ma don jin zafin shugaban kasan suke kara kawo mana bannatoci da hare-haren da ake yi don jihar shugaban kasa ce don yayi wani abu idan jana muhammadu buhari ya yi laifi a dan jam'iyyar apc bai kamata a shugaban kasar najeriya eh. idan dai za a ba buhari laifi dan yana dan jam'iyyar apc to duk ɗan najeriya ma za ba shi laifi eh. tunda shi ma na cikin najeriya eh. kusan duk wani abin ci gaba da za ka tsaya ka duba ka gani gwamnatin pdp ita ta kawo shi kuma har yanzu sai dai a ɗora akan abin da muka yi wallahi amma ba a yi wani abu sabo ko jirgin kasar nan da ake magana waye pdp ce Jama'a barkanku da wannan lokaci barkanmu da saduwa da ku a wani sabon shiri full na tsaka mai wuya. A wata tafiya da muka yi zuwa babban birnin tarayyar Najeriya to Abuja muka samu damar zama da 'yan takarar gwamnoni guda biyar na jam'iyyu daban-daban domin jin ta su game da takarar tasu da kuma ra'ayoyinsu game da 'yan takarar shugaban kasa na junansu da kuma sannan matsaloli da suka addabi Najeriya din yayin da ake zuwa wannan zaɓe na shekarar 2023 shine muke son mu kawo muku wannan muhawarar da ta gudana tsakaninsu. wannan 'yan takarar guda biyar sun hada da muhammad umar bago dan takarar gwamnan jam'iyyar apc a jihar neja da haliru jika dan takarar jam'iyyar nnpp a jihar bauchi da umar ardo dan takarar jam'iyyar sdp a jihar adamawa da jamilu jino dan takarar prp a katsina da kuma sadiq wali wanda a lokacin da muka dauki wannan muhawara din shine dan takarar jam'iyyar pdp a kano ko da yake daga baya an zo an canja shi da muhammad abacha to ba ta da bata lokaci ba bari mu tsunduma cikin muhawarar tasu kamar yadda nace zamu a takaice zamu yi kokari muna da abubuwa da yawa da zamu tattauna ba ta da bata lokaci so nake ji kowannen ku jihar sa tana da matsaloli iri-iri kuma ya sa abin da yake so yau jihar sai ya canja abubuwan da ke gudana bari in fara da kai alhaji muhammad umar bago na san jihar ka tana fama da harkar tashin hankali da tsaro da sauransu amma me babban abu guda biyu ko uku da kake so kai wa jihar naji yan ci zaben nan Assalamu alaikum. Ali Mustapha muna godiya da wannan dama da aka bamu saboda mu ƙara amfani da wannan dama mu isar da saƙonni zuwa talakawa wayanda muke ikirari cewa suna bayan mu da farko Iftala'i na rashin tsaro ya yi kakaka a Najeriya kuma ya kakaka a jihar Niger Saboda haka in Allah ya ba mu sa'a zaben ƙarshe in Allah yadda za mu sa karfi sosai mu tabbatar an samu zama lafiya da yadda Allah kuma bara mu tsaya haka ba muna har yanzu mun sa ana addu'o'i a ko ina saboda wannan abin ya fi ƙarfin a mutum daya to malamai da iyaye da mutanen ƙasa duk su ta ma addu'a Allah ya ba mu zama lafiya. Eh to gaskiya jihar mu tana da abubuwa da yawa da suke bukata amma na farko shine za mu ƙara gyara tattalin arzikin kasan jihar neja don najeriya ban ga jihar da take da irin arzikin da allah ya bamu ba to muna da na farko dukka dam da yake ɗaukan ruwa mai ba da lantarki a najeriya na tabbatar maka jihar neja take a yanzu kuma har yanzu ba mu more wannan ba don allah da za mu tabbatar cewa mun ah, gyara tattalin arzikin ƙasarmu ah, noma kuwa naija ta fi kowane ah, jiha girman fili a Najeriya kuma Allah ya za mu tabbatar mun raya godin harkar noma Allah ya yarda. sai kuma sanata Adamu Dauda Kika wanda kuma yadda na gaya muku yana takarar gwamnati da abokin. Me muhimman abubuwan da ta sa gaba? To, na gode Alhaji Aliyu. Rabbi Shirali Sadri ya li wa ugdati min lisani da farko dai a matsayina na matashi wanda na fara siyasa tun daga gindin bishiya zuwa yanzu har na kawo matsayin da nake mata da matasa su ne kashin bayan kowane al'umma ko gwamnatin demokaradiyya ne ko na mulkin mallaka wannan fafutuka ko yakin neman gwamna da nake yi ba ina yin shi da ka bane sai da na nemo ƙwararru wanda suka sa ita kanta jihar bocin a tasa suka tantance ta suka ga cewa menene matsalolinta jihar bocin tana da matsaloli da yawa amma matsalolin da ya fi damun mu shine talauci kashi saba'in na al'umman jihar Bauchi mata ne da matasa wanda ni ni kaina na samu kaina a cikinsu kawai kuwa jihar Bauchi jiha ce wanda take da ma'adanai kala-kala da hanyoyin kuɗin shigowa abin farko da za mu fara yi shine za mu diversifying the source of igr wato za mu buɗa mu faɗaɗa hanyar kuɗaɗen shigowa wanda jihar bauchi za ta samu sannan yawon buɗe ido muna da gandun dajin yankari a jihar bauchi wanda shi kaɗai ya isa ya rike jihar bauchi an bar shekara zube ba abin da ake yi dokan da ta yi shi shekara 60 da ya wuce har yanzu wannan dokar ne take aiki ba a canza ta ba ya kamata a mata garin bawul a kawo masu hannu da shuni wurin hanyar buɗe ido su zo su sa hannun jarinsu a ciki. Umar, da Okay, to, thank you. Uh, na farko da barin fada abubuwan da zan yi a adama first zan yagi uh, talauci na biyu zan yagi yunwa na uku zan yaƙi a jahilci sannan na hudu zan yaƙi sata cikin gwamnati nan in ka yi su ka kare rigiman irin banditry irin insecurity nan saboda sace nan da zambace abin nan duka ya sami asali ne daga waina abubuwa guda hudu daga talauci daga yunwa daga jahilci da kuma daga zamba wato sata cikin gwamnati in ka kare wannan ka kare wancan sannan <clears throat> a maganan wai menene sdp za ta yi a adamawa wai ta na ai jam'iyyar pdp da jam'iyyar apc ba su da baki a najeriya ko a ina ne gaba daya a kasar nan aya da tana cikin najeriya da jam'iyyar pdp da jam'iyyar apc ba za su isa su bude baki su yi magana ba saboda me saboda sun kai mu da gaba da wahala zuwa ga halaka crisis da yanzu najeriya take ciki yanzu wa kawo shi ai jam'iyyu guda biyu nan ne don su ne suka rike da eh, najeriya kuma su ne suka rike da adamawa jam'iyyar pdp da jam'iyyar apc ni nan ina cikin wa'inda suka fara jam'iyyar pdp alhaji imran jiro kamar da nake matashin dan siyasa waɗanda karan kan farko ke da kudin takarar goma ko hmm. me ya fi damun ka tsina mun sai kama tana fuskantar harkokin tsaro amma in ka zama kona me za ka canja أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم masu sauraro assalamu alaikum Um, babban abin da ke damun jiha ta yanzu shine magana na kalubalen tsaro wanda shine addabi duka jihohin arewa amma ya fi bugun jiha ta domin ita ce na fi sani um, babban abin da muke so mu fara yi idan allah ya ba mu shugabanci 2023 shine muga da za mu fara rage raɗaɗin hare-haren da ake kawo ma al'ummar jihar katsina mu ga wani dabaru za mu yi amfani da technology mu ga yadda za mu rage waɗannan abubuwa fasahohin zamani da ake da shi za mu ga yadda za mu yi amfani da shi wajen magance tsaro shi daman tsaro yana da abubuwa waɗanda suke haddasa shi manyan abubuwan da ke haddasa tsaro akwai jahilci akwai talauci da rashin aikin yi na matasa da kuma taɓarɓacewa shi tattalin arziki na al'umma da kuma baya sannan kuma da maganan gudanar da shari'a ta adalci su waɗannan abubuwa guda uku za mu yi ƙoƙari mu ga mun duba su in muka duba su tsaro zai samu bayan mun yi wannan dole ne a tabbatar da maganan tsaro na abinci za mu fuskanci noma ba noma na wasa ba irin wanda ake da fatanya ba da wane ne a za mu duba mu ga duk ƙananan mu yadda suke yanki wa'anda irin arzikin da Allah ya sanya mu ɗauki misali yankin kai ma karuwar jam'iyya ce ake kallo tuna kana ka tsina ne an san akwai apc akwai pdp a wurin kuma jihar buhari ce yadda eh. haka na da karfin imanin cewa za ku yi tasiri eh, ai ne ma babban abun takamata don jihar buhari ce don eh. buhari ai tambele suka yi ba wani abu suka yi ba ita prp tana so ta yi amfani da wannan tambelen da ya yi da kuma yanda ya wurgar da jihar katsina ya barta cikin tsananin masifa da yanda ya tsallake ya barta ya dawo bai ba gane ma me take ciki ba saboda ya kamata a ce yanzu a hmm. matsayin muna da shugaban kasa mai samu wani abu wanda za mu ga lalle mun fita daban mm. gwamna shi ma tambele yake yi so mu bugu biyu ne muka samu shugaban kasa daga mu tambele wasu ma don jin zafin shugaban kasan suke kara kawo mana bannatoci da hare-haren da ake yi don jihar shugaban kasa ce don yayi wani abu ko don ya ji haushi ko ko don ya biya musu bukatunsu sai zama mana kamar mu abu ne wanda koma baya ne ma muka samu matsala za mu zo mu eh. tsunduma cikin abubuwan da laifuffukan da kuke zargin Buhari wannan wannan shine kashin farko na wannan muhawara da muka kawo muku a tsakanin 'yan takarar gwamna guda biyar na jam'iyyun APC, NNPP, SDP, PRP da kuma PDP a yayin da ake zuwa wannan zaɓe na bana a jihohi daban-daban a Najeriya. in Allah ya kammala na za mu dawo mu ci gaba da wannan muhawara ɗin inda daga cikin abubuwan da za ku ji har da ce kucin da ya kaure dangane da shin tsakanin APC da PDP wa ya bata Najeriya da sha'anin cin hanci da rashawa da kuma kawo mata tashi tashe hankulan da take fama da su sannan kuma za ku ji ikirarin da pdp take a cikin wannan muhawara na cewa duk ci gaban da aka samu a najeriya ita ta kawo shi ba wata jam'iyya ba ina kuma maganar aƙidar siyasar ubangida akwai ta har yanzu da za mu kawo muku wannan a kashi na biyu na wannan muhawara rana wata yau yanzu a madadin su bakin namu muhammad umar bago dan takarar gwamna na jam'iyyar apc a naja da haliru jika dan takarar gwamna a bauchi a karkashin jam'iyyar nnpp da umar ardo dan takarar sdp adamawa da jamilu juno dan takarar prp katsina da kuma sadiq wali wanda kamar da muka ce a lokacin da aka dau shirin shine dan takarar pdp amma yanzu an canja shi a can jihar kano yanzu a madadinsu da kuma nasiru adamu hikaya da ya taimaka wajen hada hancin waɗannan 'yan takara ɗin ali mustapha sakwata ne a washington kuta lafiya To masu sauraro sai a mana afuwa ba za mu samu damar kawo muku takaitattun labaran duniya ba. To da haka muka kawo karshen shirin namu na wannan lokaci, amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi da misalin karfe 8 agogon Najeriya, niger kamar da Chadi, wato bakwai kenan agogon GMT da Ghana za ku ji mu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta na gabatarwa sai kuma Jumbe Hamza da daidaita mana sauti kuma ya bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu Carl. Muhammad Hafiz Baballe nake muku sallama daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.